biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wato rana irin ta yau ranar da za mu fara yin tafsiri na ainihin al'ur'ani mai girma kamar yadda muka saba duk shekara Allah subhanahu wa ta'ala muke godewa da ya kawo mu rana irin ta yau domin gudanar da wannan karatu mai tarin albarka saka yau kamar yadda muka saba wato mun karanta suratu ibrahim yau za mu tashi suratul hijr za mu fara daga farko na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب وقرآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام wato shi wannan alif lam ra yana daga cikin wato harfa wanda abin da ya farin jaye a wajen malamai shine Allah ta'ala shi kowa sanin ma'anan waɗannan harfofi duk da malamai sun yi iyakacin ijtihadi wajen kokarin fassara waɗannan huruf ɗin amma dai ƙarshe dai bayan sun gama ƙoƙarinsu sai su ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalik tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin wa'yancan ayoyin littafi ne kuma abin karantawa wanda yake bayyananne kaga a cikin wannan aya Allah subhanahu ta'ala, ya yi ishara zuwa ga ayoyi na littafi sannan kuma sai ya ce da abin karantawa wanda yake bayyananne shin wato wa'annan kalmomi guda biyu alkitab da kuma ƙura'an din nan shin su biyun nan wato sunaye ne na abu ɗaya ko kuma su biyun nan kowanne yana nufin abu daban-daban wasu malamai suna cewa alkitab a nan wajen ismun ne li jinsil kutubi da ah, mutaqaddima wato suna ne na jinsi na littattafan da suka gabata kama ana so ne a ce wa'annan ayoyi ne na littattafan da suka gabata irin su attaura irin su injila irin su zabura irin su a ah, sufi ibrahim da sauransu sannan wa ƙur'anin mubin Shi ne alƙur'anin da muke karantawa an gane ne akwai malaman da suka fassara shi a haka saboda haka idan muka ɗauki alkitab ya zamanto littattafai kenan ya zama ismu jinsin daidai da ayan Alƙur'ani, inda Allah ta'ala ke cewa laisal bir an tuwallu wajo hakun ibalal mashirikiwal wal walakin albirra birra man amana billahi wal ahir akhir wal mala'ikati wal kitab wan nabiyyin kaga wajen wal Allah ya ce ba da'a bane ku juyar da fuskokinku ɓangaren gabas da yamma walakin albir sai dai shi ɗa'a shine man amana billah shine wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe wal mala'ika da mala'iku maimakon ya ce wal kutub sai ce wal mala'ika wal kitab da mala'iku sai ce da littafi alkitab a nan wajen ismu jinsin ne ya ƙunshi dukkan littattafan da Allah ta'ala ya saukar an fahimci wannan ko to shi ma a nan wajen in muka ɗauki wannan fassara tilka ayatul kitabi wannan ayoyi ne na littattafai wato ma'ana jinsi na littattafan da aka saukar daga sama wa qur'anin mubi da kuma alqur'ani wanda yake bayyananne sannan wasu malamai suka ce la wato alkitab din nan alqur'ani ake nufi wa qur'anin mubi din nan shi ma alqur'ani ake nufi an gane ko a cikin alqur'ani in muka duba suratul namal Allah ta'ala ya yi magana makamancin wannan yana cewa tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ko anan wajen an kawo alqur'an a farko sa'annan kitabin mubin ya zama shine na biyu amma a wannan tilka ayatul kitab an kawo kitab a farko wa qur'anin mubin ya zama shine na biyu saboda haka wato wannan ayoyi ne na littafi da kuma abin karantawa bayyananne an kira shi littafi saboda rubutacce da shi sannan abin karantawa bayyananne saboda wato ana karanta shi domin a samu shiriya ta ɓangaren aƙida a samu shiriya ta bangaren ibada a samu shiriya ta bangaren mu'amala da sauran abubuwa na'am ربما الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين da yawa waɗanda suka kafirta suna buri suna so da sun kasance musulmi wato ma'ana kafirai sukan yi burin da sun kasance musulmi to a wata ƙira'a ƙira'an nafi'u da kuma asim sun kawo shi rubbama rubbama ya waddu lazina kafaru laukanu musulmi da yawa waɗanda suka kafirta suna yin burin da sun kasance musulmi sannan akwai wanda suka karanta shi a ƙira'a na nafi'u da asim shine rubama bi takfif amma sauran malamai gabaki ɗaya sun karanta shi bit tashdid rubbama an ce wa'annan guda biyu dukan su gaba ɗaya akwai su a cikin lugar larabci larabawa sukan ce rubbama sannan sukan ce rubama abu hatim yana cewa ahalul hijaz na rubbama su mutanen hijaz suna yin tafi na rubbama amma kuma ƙabilan ƙai da kuma tamim da rabi'a suna yin tasili rubbama saboda haka dukan wayannan gaba ɗaya akwai wannan kira'a din akwai rubbama ya wajju lazina kafaru law musulmin akwai kuma rubbama kowanne mutum yayi insha Allah akwai wannan kira'a din to shi wannan kalma na rubbama malaman nahawu sun ce asalinsa ana amfani da shi ne littakalil domin karanta abubuwa amma kuma larabawa sukan yi amfani da shi taksir, sukan yi amfani da shi don yawaita abubuwa to amma wasu malamai suka ce a wannan aya an yi amfani da shi ne taksir. ai rubbama ya waddu lazina kafaru laukano musulmi ai da yawa kafirai sukan yi burin da sun kasance musulmai amma wasu malamai suka ce la shi wannan ruba maɗin yana nan kan asalin shi asalin shi ne shi wannan ruba maɗin littakalil ne misali saboda haka da kaɗan ne da kaɗan akan samu kafirai su yi burin da sun kasance musulmi aka ce wannan yakan faru ne a sashen wasu wurare ran tashin kiyama ranar tashin kiyama kafirai za su yi nadama in sun ga azaban Allah azaba ya zo ya tsananta a gare su sun nemi hanyar tsira sun rasa to a nan wajen sai su ringa burin da sun kasance musulmai wasu malamai suka ce wannan yana kasancewa a wasu wurare banda wasu wurare idan suna fuskantar azaba mai tsanani a lokacin nan kafiran sukan manta da ainihin musulunci amma da an ɗan sassauta musu azaba sai hankalinsu ya dawo su koma suna burin da sun kasance musulmi da saboda haka wannan magana wannan aya ɗin malamai sun yi saɓani a kan shi shin a duniya ne kafirai za su yi burin da sun kasance musulmi ko kuma a lahira ne kafirai za su yi burin da sun kasance musulmi wasu daga cikin malaman tafsiri suna ganin a duniya ne da yawa kafiri ko da yana kafirci zuciyar shi yana nuna mai cewa musulunci shine addinin gaskiya wani lokaci idan ya ga musulmi suna gudanar da addininsu shi kuma yana yin addini shi na kafirci to sai sha'awar musulunci ya kama shi sai ya ringa cewa dama a ce zai yiwu ya bar addinin shi na kafirci ya koma addinin musulunci to amma saboda kafircin nan ya riga ya yi masa kanta a cikin zuciya ba zai iya rabuwa da kafircin ba to shikenan kullum sai dai ya ga musulmi suna aikata abubuwa na ibada ya ringa sha'awa amma kuma ya tabbata akan kafircin nan to amma wasu daga cikin malamai suka ce la shi wannan aya wato ana maganar kafirai waɗanda suka ki bauta ma Allah a nan duniya ya zamanto sun mutu suna shirka gobe kiyama lallai sai sun yi nadama za su yi nadama su ga da sun kasance musulmai to wannan akwai hadisi ingantacce wanda ya goyi bayan wannan fassara din akwai hadisi daga abi musa al-ash'ari radiyallahu an daga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa izashtama ahlun nar fi nar wa ma'ahum ahlul qibla man sha Allah wato idan ma'abota wuta suka taru a cikin wuta alhali tare da su akwai ma'abota alƙibla idan an ce ma'abota alƙibla suwa ake nufi ana nufin tare da su akwai musulmi an gane ko to suna ga kafirai a cikin wuta tare da su akwai musulmi a cikin wuta a sai su ce ma ku islamu ku wa arsiltum ma'ana fil nar sai su ce musuluncin ku bai amfane ku ba alhali kun zamanto tare da mu a wuta mun kafirce wa Allah mun shiga wuta gashi kuma ku musulmi ne ga ku kuma a wuta ashe kenan musuluncin ku bai amfane ku ba sai su ce kanat lana zulu fa ukhizana biha suka ce wato ya kasance tare da mu akwai zunubai sai aka kama mu da wa'annan zunuban an gane ko asali musulmi bai kamata ya shiga wuta ba amma abin da ya sa muka shiga wuta in ji musulmin suna gaya wa kafiran ya kasance muna da zunubai ne sai aka kama mu aka yi mana azaba da wa'annan zunuban shine a lokacin da kafiran suke yi wa musulmi wannan gorin sai Allah ya ji wannan magana sai Allah ya ce a Allah ya ce wa mala'iku fa amur biman kana fi nar min ahli al-qibla an gane ku yace kai umurni da waɗanda suka kasance a cikin wuta daga cikin ma'abota al-qibla wato a fitar da su daga wuta waɗanda suke cikin wuta daga cikin ma'abota al-qibla kai umurni a fitar da su daga cikin wuta ɗin to a lokacin nan sai kafirai su ga cewa gashi nan an zo an fitar da musulmi daga wuta sai kafirai su ce ya laita na kunna musulmi su ce da a ce ma ya kai can mu da a ce mu ma mun kasance musulmi a fitar da mu daga wuta yadda aka fitar da wa'annan musulmi masu saɓon Allah daga wuta a lokacin nan sai a fitar da su a sai a fitar da mu kamar yadda aka fitar da su a lokacin nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta wannan aya din alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anun mubin an gane wannan ko rubbama yawaddu allazina kafaru law musulmi. wannan hadisi in muna so mu ganshi mu duba cikin mustadrak na imamul hakim a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da arba'in da biyu a kitabu tafsir sannan imamun zahabi ya inganta wannan hadisi sannan kuma ibn abi asim ya fitar da wannan hadisi a cikin as-sunna al-allama nasiruddin albani nasiru sunna ya inganta wannan hadisi a cikin littafinsa zilalul janna hadisin kuma yana da shawahid a cikin tafsirin dabari da isnadi hasan daga ainihin abdullahi dan abbas radiyallahu an yana da kuma wani shahidi gashi nan zamu karanta a cikin ainihin sunan na ibn majah shi kuma ga hadisin nan an karɓo daga salih bin abi darif a yake cewa qultu li abi sa'id al-khudri na ce da abi sa'idin al-khudri radiyallahu an shin ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wata magana game da wannan aya din sai ce wace aya sai ce Rubba ma rubbama da zina kafaru law kanu musulmi. shin ka ji manzon Allah yana magana game da wannan aya sai Abu Sa'idin al-Khudri radiyallahu an yake cewa na'am eh ji annabi yana magana samituhu yaqul na ji shi yana cewa Ya yakhruju Allahu unasa minal mu'minina min nar wato Allah ta'ala zai fitar da wasu mutane daga cikin muminai daga wuta ba da ma ya akuzu ni'imatahu minhum bayan Allah ta'ala ya riki azaban shi a gare su bayan Allah ya riga ya azabtar da su wayannan mutanen a ala a lokacin nan wato sai ya ce lokacin da ya shigar da lokacin da Allah ya shigar da su wuta tare da mushrikai sai mushrikai suka ce alaysa kuntum tazumuna fid dunya annakum awliya shin ba kun kasance kuna rayawa a cikin duniya ba cewa ko waliyan Allah bane ga mu nan yanzu mu kafirai da ku musulmi ga mu nan da mu da ku duk muna cikin wuta a yanzu fa malakum ma'ana fil nar to me yasa kuka kasance tare da mu a cikin wuta a lokacin nan da kafirai suke gaya wa musulmi haka idan Allah ya ji wannan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya tausaya wa musulmi wanda suka shiga wuta sai Allah ya yi izini a yi ceto a lokacin nan sai ainihin mala'iku da annabawa da sauransu su yi ceto ga ainihin musulmai har hatta yi kuraju bi iznillah har ya zamanto an fitar da musulman da izinin Allah subhanahu ta'ala a lokacin da aka fitar da su sai su kafiran suka yi nadama akan kafircinsu amma kada a manta lokacin da kafiran suka ga cewa da su da musulmi gaba ɗaya sun yi ittifaki wajen azaba ana azabtar da su kafirai ana azabtar da su musulmi a lokacin nan su kafiran ba su samu wani damuwa sosai ba kasan idan mutum ya aikata laifi sai ya zamanto ana yi mishi azaba kan wannan laifin idan ya zamanto shi kadai ne hankali shi zai tashi amma idan ya zama idan ya ga cewa ya yi tarayya da wasu mutane a kan wannan azaba din to sai ya samu kwanciyar hankali to su kafiran su sun dauka cewa su kaɗai ne a cikin azaba kawai sai kafiran su ga musulmi a cikin azaban to shine kafiran ke cewa musulmi a ah, ba kun gaya mana cewa ku waliyan Allah bane to idan har ku waliyan Allah ne menene abin da ya shigar da ku wuta kamar yadda muka shiga a lokacin nan da Allah ya ji wannan sai Allah ta'ala sai ya sanya mala'iku da annabawa su je su yi ceto ga wayannan bayan Allah har ya zamanto an fitar da su da izinin Allah a lokacin da aka fitar da musulmin sai kafiran su yi nadama sai su ringa cewa ya laita na kunna mislahu da ma a ce mu mun kasance misalin wayannan musulmi fa tudriku shafa'a fa nukhraj sai ainihin ceton annabi ko kuma ceto ya riske mu a fitar da mu daga azaba a lokacin nan sai annabi ya cewa fa zalika qaulul lahi jalla wa ala wannan shine maganan Allah subhanahu wa da yake cewa rubbama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin da yawa kafirai sukan yi burin da sun kasance musulmi a ina ne kenan za su yi wannan burin za su yi wannan buri ne a lahira an gane ko idan suka ga an fitar da musulmi masu sako daga wuta an jimfari aljanna da su a lokacin sai su koma suna nadama to shi ne yake cewa annabi ke cewa fa yusammuna fil janna al to za a kira su a cikin aljanna a kira su da suna jahannamiyun yan jahannama su wane ne za a kira jahannamiyun wa'annan dai musulmin musulmin da suka shiga wuta saboda sun aikata wasu kurakurai sun aikata manya-manyan zunubai to idan aka fitar da su daga wuta aka shigar da su aljanna suna da wasu alamomi wanda ake iya gane su da ita saboda wayannan alamomin sai 'yan aljanna su ringa kiransu da suna jahannamiyun 'yan jahannama an gane ko ya ce min ajali sawadin fi wujuhihim saboda wani baki da yake kasancewa a cikin fuskokinsu a cikin 'yan aljanna kawai suke da wannan sifa ɗin na baki ɗin a lokacin nan sai su ce rabbana azhib anna hadha al-ism ya mu. ka tafiyar mana da wannan suna din yan aljanna suna suna tsokanan mu suna kiran mu jahannamiyun ya Allah a tafiyar mana da shi to kasancewa Allah ta'ala ya riga ya alƙawari kuma in Allah ya alƙawari baya sabawa ya ce wala kun fiha ma tashtahi anfusukum wala kun fiha ma taddaun? ko baka ba a wata aya kuma lahum ma yasha'una fiha wala daina mazid yan aljanna suna da duk abin da suke so a cikin aljanna to saboda haka sai wayannan bayan Allah yan jahannamiyun dinnan suka ga cewa suna da wata sifa wanda ake tsokanar su da ita sai suka roƙi Allah ya tafiyar musu da wannan sifa din ne a lokacin nan sai Allah ya yi umarni sai a fitar da su a wanke su za a wanke su a cikin wani rafi a cikin aljanna idan aka wanke su sai wannan baki ya kushe daga gare su Shi nan sai ya zamanto ba su da bambanci da sauran 'yan aljanna sai a daina kiransu da suna jahannamiyun an gane ko wannan hadisi ingantacce ne ibn hibban ya fitar da shi a cikin sunan sannan kuma a nasiruddin albani ya inganta shi a cikin zilalul janna sannan imamul hakim shi ma ya fitar da wannan hadisi ya inganta hadisin sannan imamul zahabi ya goyi bayansa akan wannan ingantawan sannan imamun nasa'i shi ma ya fitar da hadisin a cikin tafsir alhasin asuyudi rahimahullah ya inganta shi a cikin durr mansur Allah shi taimake mu kaga karkashin wannan aya yanzu sabanin da malaman tafsiri suka yi cewa shin a duniya ne kafirai za su ringa burin da sun kasance musulmi ko a lahira wanne za mu rinjayar za mu rinjayar cewa a lahira ne duk da cewa kafiri in yana kafirci ya zo ya ga musulmi suna musulunci shi da kanshi a cikin zuciyarsa ya san cewa addinin musulunci ya fi addinin shi tsari an gane ko wani kafirin zai yi sha'awar musulunci amma zai ji nauyin ya musulunta an gane ko wannan shi ne dalilin da ya sa babban malami a alimam a shangidi a cikin tafsirinsa a zuwa bayan ƙarƙashin wannan aya Rubba ma ya rubbama yawaddu na kafaru law musulmi. Ya ce an ambata cikin wannan aya mai daraja cewa lalle kafirai idan suka san hakikanin al'amari cewa lalle za su dawwama a wutar jahannama sai su yi burin su ma da sun kasance a nan gidan duniya musulmai ne su sai su yi nadama a kan kafircinsu to Allah ta'ala a wasu ayoyi sai Allah ya bayyana da wannan ma'ana kamar yadda Allah ke cewa walautara in iz wuqifu nar faƙalu ya laita na nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa kuna minan mu'minin Allah ya ce walau tara iz ko ala na? da a ce za ku gani lokacin da aka tsayar da kafirai akan wuta sai suka ce ya laita na nuraddu da ma a ce an mayar da mu duniya kuma an mayar da mu duniya wala nukazzibu bi ayati rabbina ba za mu karyata ayoyin ubangijinmu ba kuma za mu kasance daga cikin muminai kaga wannan aya ya nuna sun yi nadama kuma a lahira ne wannan abin ya faru sannan a wata aya Allah ya ƙara tabbatarwa a lahira za su yi nadama hatta idza ja'atuhum sa'atu baktatan qalu ya hasaratana ala na farratna fiha har sai da tashin kiyama ya zo musu a afke ba su shirya ba su kafiran sai suka ce ya bakin cikin mu ya nadaman mu akan sakacin da muka yi a cikin duniya da har muka yadda muka mutu ba mu musulunta ba sannan a wata aya kuma Allah ke cewa wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi qulu ya laita laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ranan da azzalimi zai ciji hannunsa saboda nadama saboda tsananin damuwa zai ciji hannunsa yace ya laita laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya kai cewa da ma a ce na riƙi hanya na bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma gashi nan na mutu a cikin kafirci na mutu cikin baƙin ciki ban yi biyayya ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam yanzu sakamako na wutan jahannama kaga duk waɗannan ayoyi da muka kawo sun tabbatar mana cewa wannan abun zai kasance ne wato a gidan lahira na'am Zahum تمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون sai Allah ya ce zarhu kyalai su su kafiran nan ka kyala kafirai masu aikata kafirci ka kyala kafirai masu faɗa da addinin musulunci ka bar su ya akulu su yi ta ci wa suna jin daɗin rayuwarsu. suna holewa wa yulhihimul amal sannan kuma buri da fata ya shagaltar da su an gane ko kafirai saboda suna samun jin daɗi a gidan duniya suna cin abin da suke so su sha abin da suke so su yi jima'i da matan da suke so su gina gidajen da suke so su mallaki dukiyar da suke so to wannan ya sanya kafirai ke mantawa da musulunci suke mantawa da Allah subhanahu ta'ala shine sai Allah ya ce ya rasulullah zarhum kyale su ya Kulu, iyalai su su ci wa ya tamatta'u su ji daɗin su na duniya wa yulhihimul amal sannan kuma fata ko dogon buri ya ringa shagaltar da su fasaufa ya alamun da sannu za su sani a ina za su sani a nan gidan duniya ko a lahira a lahira kaga idan sun sani za su yi nadama lokacin da nadaman ba shi da wani amfani an fahimci wannan aiki kaga zahirin wannan aya ya nuna mana kafirai Allah ta'ala yakan ji yadda su daɗi a nan duniya an gano wannan ko to idan ya ji yadda su daɗi a nan duniya ba wai alama ne cewa ainihin Allah ya fi son kafirai akan musulmi ba domin wani idan ya ga kafirai sun mallaki dukiya da yawa kafirai sun mallaki ilimi suna da ilimi na kimiyya ilimi na fasaha suna da ƙarfin makamai suna aikata abin da suke so ga musulunci da musulmi wani sai ya yi tunanin watakila addinin waɗannan mutane kila ya fi mu to Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna mana cewa su kafirai dama ya alamu na zahiran minar alhayati duniya wa hum me anil akhirati hum gafilun su kafirai dama sun san zahiri na rayuwar duniya abin da ya shafi wannan rayuwar duniya kafirai sun san zahirinsa ciki da wajensa amma dangane da lahira ba sun shagalta ba su da ilimi na lahira dama ilimin lahira mutum ba zai san shi ba sai ya karanci littafan annabawa su kuma suna faɗa da littafan annabawa ɗin to kasancewan suna faɗa da littafan annabawa sai ya zamanto sun keɓanta da ilimin duniya kawai kuma duk mutumin da ya ba da ƙarfi akan wani fanni na ilimi to kai kuma kai zaman to ka ba da ƙarfi kai kana neman ilimi daban-daban ba za ku zama daidai ba mutumin da ya tsaya kawai ƙur'ani yake ta cewa shekara wajen talatin yana ma ƙur'ani hidima shi kaɗai da mutumin da yake wa ƙur'ani hidima da hadisi da tauhidi da fiƙihu eh, da ainihin nahau da sarfu da balaga da sauransu yana so sai ya zama gogagge a kowane fanni daga ciki wane ne zai fi gogewa a fanni guda ɗaya wannan wanda ya ɗauki ainihin ƙur'ani kawai yana tama ƙur'anin hidima zai fi mutumin da ya ɗauki ilmumuka da yawa yana musu hidima saka su kafirai na duniya sun tsaya suna ma duniya hidima fiye da yadda musulmi suke wa duniya hidima mu kuma musulmi muna hidima ga lahira fiye da yadda muke hidima ga duniya amma kuma duniyan ma ba mu kyale ba mun haɗa guda biyu wata fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi gidan lahira da abin da Allah ya baka amma kuma kada ka manta da rabonka na duniya domin duniya shine gada zuwa ga lahira sai mutum ya taka gadan duniya sa'annan ya samu saduwa zuwa ga ina zuwa ga lahira shi yasa ko da yaushe musulmi suke addu'a suke cewa mai. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina azaban nar ya ubangiji ka bamu abu mai kyau a nan duniya sannan a lahira ma ka bamu mai kyau ka kwace mu daga azaban wuta saboda haka su kafirai zarhum ya rasulullah ka kyale su ya akulu su ci wa ya tamatta kuma su ji daɗi wa yulhihimul amal ainihin burace-burace ya shagaltar da su fasaufa ya alamun da sannu za su san abin da suka aikata kaga wannan Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana kafirai suna da dogon buri wannan dogon burin shine ya hana su su yi tunanin masu musulunta akwai hadisi a cikin sahihul bukhari daga abdullahi bin umar radiyallahu an yana cewa haddan nabiyu sallallahu alaihi wasallam haddan murabba'an manzo sallallahu alaihi wasallam ya zana zane mai fokona, zane murabba'an mai kusurwa hudu an gane ko kamar irin irin square haka annabi ya zana shi wa hadda haddan fil sai kuma annabi ya zana wani zane a tsakiya bayan ya samu zane mu a ya zana zane a mai mai ainihin kusurwa hudu sai kuma ya zana wani zane a tsakiya haka wani dogon zane a hari da minu sai wannan zane ya fito daga cikin wannan wannan mai wannan skuya din wato daga cikin wato daga cikin ya fito har yayi waje an gane ko to da ya fito a wa khadda qidadan sigaran ila hadha allazi fil wasf sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zana zanunnuka yan ƙanana zuwa ga na tsakiyar bayan na tsakiyar ya fito waje daga gefen na tsakiyar sai ya zana wasu ƙananan zane a ƙasa an gane wannan ko wato ya zana wasu ƙananan zane ga a gefen wannan wanda yake na tsakiya to sai manzo Allah ya ce mana hazal insan wannan shine mutum sai annabi ya nuna wani dugo a tsakiya a cikin a cikin wannan square din a cikin square din akwai wani wani dugo haka wanda daga cikin dugon daga cikin wannan dugon ne wannan dogon layi ya fito sai ce wannan dugon shine mutum sannan wa haza ajaluhu wannan dogon abin da aka zana a wannan kai wannan wannan square din gaba daya shine ajalinsa muhidun bihi wanda ya kewaye shi ajalin mutum ya kewaye shi ko kwana an gane ko kenan babu yadda za a yi mutum ya yi mai ya iya tsira ta kowane hanya ka sai ka mutu shi yasa manzo Allah yayi wannan abun murabba an gane ko yace wannan shine ajalin sa ya kewaye shi Aukar a ahata bihi yace wa hadha allazi huwa kharijun amalu wannan wanda dogon layin da ya fito waje din nan shine burin shi kaga dan adam na cikin wannan square din ko amma kuma burin shi yayi mai burin shi ya fito waje yayi tsawo sosai kenan dan adam yana burin abin da yafi karfin rayuwarsa idan dan adam zai shekara 80 a duniya dan adam na burin abin da ya kai shekara miliyan yana tunanin kila zai iya rayuwa har wannan shekara ya samu wannan abin sai ce wa hazihil a sigar. al'arab wa'annan zanannuka ‘yan ƙanana ɗin nan ‘yan ƙananan zanannukan nan da suke cikin wannan wannan dogon zanen gefensa to wa’yannan su ne al'arab su ne abubuwan da ke bujiro wa ɗan adam al'arab albashariya irin rashin lafiya baƙin ciki ainihin a rashin lafiya baƙin ciki talauci da sauran irin damuwa an gane wannan ko to saboda haka dan adam wato gashi da dogon buri yana so yayi kaza yana so yayi kaza sai rashin lafiya ya zo ya kange shi ko bakin ciki ya zo ya kange shi ko talauci ya zo ya kange shi fa iza aqda'ahu haza na hashahu haza idan wannan ya kuskure masa wannan wancan zai ba zai kuskure masa ba in wancan ya kuskure wancan zai yage shi idan dan adam aka samu baya rashin lafiya sai kuma talauci ya masa kanta an gani. da ka ringa rashin lafiya da talauci ya ma kanta wanda ya fi sauki kaga idan ka yi rashin lafiya za ka je asibiti ka biya kuɗi ka warke amma talauci ya za ka yi da shi to haka sai ka ga rayuwan gaba ɗaya idan wannan abu ya kuskure wa ɗan adam sai wannan abu ya same shi za ka ga wani mutum Allah ya bashi basira amma sai Allah ya jarabe shi da talauci ko Allah ya bashi lafiya sosai sai Allah ya jarabe shi da talauci kaga baya rashin lafiya kwata-kwata amma kuma baya iya biyan bukatar rayuwarsa wanne ne ya fi damuwa a ciki to kaga wannan hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabun raqa'iq babu fil amal wa dulihi al ibn hajar al-asqalani ya faɗa cikin fatawul bari ya ce fal ishara bi qawlihi hazal insan ya ce ishara da cewa wannan shine mutum ila nuqda ad-dakhila shine wani digo wanda ke cikin wannan sukuya din wani digo wanda ke cikin sa an gane ko kamar haka kun gan shi kowa ya gan shi ga sukuya ga wani digo a tsakiya an gan shi ko to su haka wannan digon shine mutum in ji ibn hajar al-asqalani sannan kuma wa bi qawlihi ajaluhu muhitun bihi wato cewa da yayi ajalin shi wanda ya kewaye shi yana nuni zuwa ga wannan square din wannan square din murabba din shine ajalin sa wanda ya kewaye shi sannan wa bi qawlihi wa hadha allazi huwa kharijun amalu wannan abin da ya fito din shine mai burin shi shi burin shi ne wannan gashi na kunga ya fito dogo gashi nan kowa ya gashi ko shi ne burin dan adam ga inda yake nan amma burin shi ya yi nisa sosai fiye da inda yake a sai ce ilal mustadil al munfarid zuwa ga wannan dogon wanda yake makaɗaici sannan kuma wannan na gefe wayannan zane-zanen da suke cikin wannan burin su ne bukatunsa matsalolin da suke taso wa ɗan adam akwai wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa law anna libni adam wadiyan min zahabin labtaga al da a ce ɗan adam yana da kwari guda biyu na zinari da ya nemi na uku Ɗan adam da zai samu rafi rafi ne fa a ce ƙaton rafi zinari ne kawai a cikinsa to ba zai haƙura ba zai ci gaba da nema ya ci gaba da nema ya nemi na uku in ya samu na uku masu ya nemi na hudu an gane ku haka zai yi ta buri har mutuwa ya afko masa Allah shi kiyaye na'am wa ma ahlakna min qaryatin illa wa lana kitabun ma'lum Allah ya ce wa ma ahlakna min qaryatin ba mu taba halakar da wata alƙarya ba illa wala ha kitabun ma'lum face tana da littafi sananne me wannan littafi sananne wasu malamai suka ce illa wala ha kitabun ma'lum din nan ba mu taba halakar da wata alƙarya ba face mun saukan mata da littafi an gane ko mun tsayar musu da hujja mun kusan musu da mai da shubha in kaga Allah ya halakar da wata al'umma Allah subhanahu ta'ala sai da ya turo manzo manzon nan yayi da'awa ya karantar da tauhidi bayan ya karantar da tauhidi sai suka kekashe ƙasa suka kangare mu wannan manzo suka da su bi abin da ya faɗa a lokacin nan sai Allah subhanahu ta'ala sai ya saukan musu da azaba kamar yadda Allah ta'ala ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba mu kasance masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzo kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir alu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna ila akhir al-aya ma kana Allah liyudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah bai kasance zai jingina wasu mutane zuwa ga bata ba bayan ya riga ya shiryar da su har sai ya bayyana musu abin da za su yi takawa da shi a gane ko idan Allah ta'ala ya zo ya turo manzanni manzannin da suka karanta maka littafin Allah suka yi maka da'awa sai ya zama to ka gare ka kibi to a lokacin nan Allah ta'ala sai ya saukar da azaba an gane ko Allah yana yin haka ne domin kada mutane su samu wani uzuri da za su kafa a gaban Allah gobe kiyama an gane wannan ko to shine Allah ke cewa wa ma ahlakna min qaryatin ba mu taɓa hallakar da wata alƙarya ba illa wala ha kitabin ma'alum illa wala ha kitabun ma'alum face tana da littafi sananne shine littafin da aka saukar daga sama shine kitabun lahi dini shar'i dan kaman kitab kala biyu ne kamar yadda kowa ya sani akwai kitabun lahi kauni kadari akwai kitabun lahi dini shar'i sannan akwai kitabun lahi jaza'i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 wala radabin wala ya bisin illa bi kitabin kaga Allah yana cewa wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulmatil ard eh? wata wata ganye ba ta faduwa ba ce Allah ya santa ko wani kwaya a duhun ƙasa Allah ya san da shi ko danye ko busasshe illa me illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne shine me shine lawhul mahfuz an gane ko wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitabun mai mu'ajjala wata rai ba ta mutuwa sai da izinin Allah wannan littafi ne wanda yake an sanya ma ajali in ajalin ya zo babu wani canzawa a gare shi an gane wannan ko kullun yusibuna illa mai illa ma kataballahu lana huwa maulana wannan shine kitabullahi lahi kauni ƙadari to sannan akwai kitabun lahi dini shari'i shine littafin Allah na addini na shari'a irin su alƙur'ani irin su attaura irin su zabura da sauransu haka kuma Allah yana kiran shi kitab tilka ayatul kitabil mubin ga ma wannan karatu na muku tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin Haka wani kitab ne wannan alqur'ani mai girma an gane wannan ko alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin kaga sai Allah ya kira Qur'ani kitab wani irin kitab ne wannan kitabul lahi dini shar'i sannan akwai kitabul lahi jaza'i shine littafin Allah wanda yake da alaka da sakamako kaman wanne ne shine inda Allah ta'ala ke cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wa ra'a zahri fasaufa yad'u qubura wa yasla sa'ira kaga fa amma man utiya kitabahu bi yamini amma wanda aka bashi littafi da hannun dama littafin shi da hannun dama fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi masa hisabi hisabi mai sauki wa ƙalibu ila ahlihi masrura zai juya zuwa ga iyalansa yana farin ciki ya ci jarabawa wa amma man utiya kitabahu wa zahri amma wanda aka bashi littafin sa ta bayan baya fa fa sawfa yad'u subura da sanin zai ta kiran hallaka ya hallaka na ya hallaka na kun gane wannan wani kitab wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuki wa nukhrij lahu yawm al-qiyamah kitaban yalqahu mai manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka a ga diga nan kaga yana magana akan littafi ne na sakamako an gane ko to saboda haka wannan aya wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum wasu malamai sun fassara shi da kitabun lahi dini shari'i wasu malamai sun fassara shi da kitabun lahi ainihin kauni kadari kamar imamul qurdubi a cikin tafsirinsa ya ce da Allah ya ce illa ha kitabun ma'lum sai ce ai ajalun mu'akkad kutiba lahum fil lawhil mahfuz sai ce ajali ne wanda aka kayyade shi wanda mutum bai iya karawa bai iya ragewa wanda an rubuta shi a cikin lauhil mahfuz shi kuma mai karinan da imamul qurdubi ya dogara ma ma tasbihu ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون kaga ya dogara da wannan ma tasbiqu min ummatin ajalaha wato ko kadan ita al'umma wato ba ta riga ajalinta al'umma ba ta riga ajalinta sannan ko ba ta jinkiri daga ajalinta an gane kowace al'umma tana hallaka lokacin da ya dace ta hallaka ba a samu wata al'umma ta riga ajalinta a ce wai wato wata al'umma ta hallaka kafin lokacin hallakanta ya zo ko kuma a samu wata al'umma ta yi jinkiri Allah yana so ya hallakar da ita nan da shekara goma sai ta yi jinkiri nan da shekara talatin kafin ta hallaka zai yi haka la fa'iza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan la yastaqiluna anhu sa'atan wa la yastaqdimun an gane wannan ko kaga ba za a taɓa samun wani jinkiri ba a cikin ajalin su Allah ya riga ya sanya ajalin zai zo to wannan shine fahimta nawa na imamul al-Qurtubi amma wasu malamai suna da fahimta sabanin wannan kamar al-Allama Ibn Kathir rahimahullah shi kuma ya hada guda biyun gaba daya ya ce ayan na nufin kitabun lahi dini shari'i haɗe da kitabun lahi kauni kadari yana cewa ya ƙulun lahu ta'ala Allah ta'ala yana cewa annahu ma a halaka ƙaryatan illa ba da ƙiyamin hujja alaiha eh, wanti hayi ha'." cewa lallai Allah ta'ala baya halakar da wata alƙarya sai bayan tsayuwan hujja a kanta da kuma ƙarewan ajalinta nan me ya hada baya halakar da wata alƙarya sai bayan tsayuwan hujja a kanta da kuma ƙarewar mai ajalinta nan ya hada abuwa nawa duka guda biyun wato tsayuwan hujja sai Allah ya turo manzo manzon nan ya yi bayani dalla-dalla mutanen nan sun fahimci bayanin amma sun kangare to a lokacin ne sai Allah ya musu azaba sannan kuma in Allah zai musu azaba sai lokacin hallakar da su din yayi idan lokacin halakarwan bai yi ba to Allah ta'ala zai baiwa wannan manzo haƙuri cewa zan hallakar da su amma ba yanzu bane an gane wannan ko wa annahu la yu'akhiru ummatan hana halakaha an bi katiji cewa lallai baya jinkirta ma al'umma wanda hallakar ta ya kusanto lokacin ta yayin zinta baya jinkirta musu daga lokacin su wala ya taƙaddamu na an muddatihim sannan ba sa shiga gaban tsawon lokacinsu. an gane wannan ko so da haka idan Allah ya tashi halaka da al'umma lokacin na yi shi kenan kawai na'am وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا هذا شيء an gane manzo ya zo yana musu da'awa yana karantar da su tauhidi yana hana su miyagun ayyuka sai suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi zikir ya kai wanda aka saukan masa da zikiri innaka la majnun lalle kai mahaukaci ne da wa kike magana a nan wajen ya wanda aka sauka masa da zikiri menene zikiri a nan wajen Eh? ana nufin wanda aka sauka masa da kiɗa da rawa me yake nufi ana ana nufin alƙur'ani ya kai wanda aka sauka masa da alƙur'ani lalle kai mahaukaci ne wa iyaz billah kaga wannan magana da ba dan Allah ne ya faɗe shi ba za mu ji nauyin mu furta wannan maganan saboda magana yayi muni a duba mutum mai daraja fiyayyen halitta wanda a duniya babu mai daraja kamar shi har abada ba za a samu irin shi ba eh? a id nazarin fil khalqi ta'alam bi annahu ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha'u ka sake duka ka sake dubawa cikin halitta gaba daya zaka san cewa lam yunsha ka ahmad ba a taba kirkiro halittan wani halitta kamar annabi muhammad ba wala huwa yunsha'u sanan har abada ba za a kirkiro irin shi ba amma su samu mutum mai daraja su gaya masa irin wannan magana to kaga da wannan ashe ya nuna kai malami mai da'awa duk abin da aka gaya maka kai ka tada hankalinka an kira wanda ya kowa daraja an kira shi mawaki an kira shi mahaukaci an kira shi boka to kai wani kalma ne za a kira kai ta ma da hankali eh? wato Allah shi kanshi Allah ma an zage shi in har mutane sun zage shi kanshi Allah ma da ya halice su wane ne zai tsira daga zagi Ƙila innal ilaha zu waladin ƙila innar rasula qirkahana ma najallahu war rasulu ma'a bil lisanil wara fa kaifa ana an ce lalle Allah ma abocin dani Allah yana da ɗa. ba zagi bane wannan an zagi Allah qila innar rasula qirkahana an ce manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bokanci wanda ya jingina bokanci zuwa ga annabi bai zage shi ba shine bawan Allah ke cewa ma najallahu war rasulu ma'a min lisanil wara fa kaifa ana da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su tsira daga harshen talikai ba ina kuma ni an gane wannan ko kaga idan mutum bai da'awa ya ji wannan sai ya samu kwanciyar hankali tun da dai ga fiyayyen halitta an gaya masa irin wannan magana to shi ma ya kwantar da hankalinsa annabi salih an ce ya salihu ma na naqau min mata taqul wa inna lanaraka fina da'ifa annabin Allah ba suka ya kai salih ba ma fahimtar da yawa daga abin da kake faɗa ya shu'aib ko ya shu'aib ma naqau kaseeran mimma taqul ba ma fahimta ba ma fahimtar da yawa abin da kake faɗa wa inna lanaraka fina da'ifa lalle mu muna ganin ka cikin mu mai rauni ne kai kai baka da wani tasiri kai mai rauni ne walau la rahaduka la rajamna da ba dan jama'an ka ba da ba dan dangin ka ba wallahi da mun jefe ka baka da wani amfani an gane to annabawa da yawa an zage su an ci mutuncin su an yi kaza an yi kaza insa Allah yake cewa manzo Allah ma yuqalu laka illa ma qila lil rusul min qablik babu wani abu wanda za a gaya maka na cin mutunci da wulakanci da barazana da sauransu face abin da an riga an faɗa ga da suka gabace ka ba kai ne farko ba manzanni da yawa sun gabace ka sun yi da'awa irin naka kuma an faɗa musu misalin abin da aka faɗa ma ko fiye da abin da aka faɗa maka an gane wannan ko saboda ka sun ce ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi Zikir ya kai wanda aka saukan masa da zikiri innaka lamajnun majnun lalle kai fa mahaukaci ne na'am لو ما تاتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين me yasa ba za ka zo mana da mala'iku ba in har kana yi da gaske ne in har wannan kana da awan cewa lalle kai manzon Allah ne kuma Allah ne ya aiko ka da da to muna so Allah ya ya aiko ka da mala'iku mala'ikun nan su zo su gaskata ka cewa lallai saƙon da ka zo da shi daga wajen Allah ne idan haka ya tabbata ya Muhammad za mu yarda da kai amma wallahi in har baka zo mana da mala'iku ba za mu yarda ba ku ko mai Allah ya ce game da zuwa da mala'iku wa ma mana annas an yu'minu a humul huda illa an qalu asallahu basharar rasula babu abin da ke hana mutane su yi imani lokacin da shari'a ta bayyana gare su lokacin da shari'a ta zo musu ba abin da ke hana su mika wuya face suna cewa a ba asallahu basharar rasula shin Allah zai aiko dan adam mutum ya zan manzo gaskiya dan adam dan uwanmu mai cin abinci mai bacci mai jima'i mai ainihin zuwa mai zuwa bayan gida mai kaza mai kaza ba zai taba yawa mu yarda cewa shi manzo bane sai dai Allah ya turo wanda ya saba mana ga halitta ya turo mala'iku an gane wannan aiki shine Allah ke cewa to qul lauka na fil ardi malaika yamshuna inni ka ce musu da a ce a doron ƙasa akwai mala'iku suna tafiya cikin natsuwa da nazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula da mun saukar a gare su daga sama da mun saukar da mala'ika a matsayin manzo kama me ya hana mu turo mala'ika a matsayin manzo ya zo da sako saboda mala'ika baya tafiya cikin natsuwa a doron ƙasa idan har mala'ika zai bayyana a doron ƙasa to za a halakar da duniya gaba ɗaya an launar zalla malakan na ƙudiyar amur sun mala yunzarun da a ce mun da ce za mu saukar da mala'iku da al'amura sun ƙare da an ƙarar da al'amura za a halakar da duniya gaba ɗaya sa'an nan ba za a jira su ba an gane ko to an ce lokaci ko an ce lokaci ya yi insha Allah za mu dan dakata a nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya na'am na ka ila dola minti nawa minti biyu na'am an ce saura minti biyu a ɗaya cika to bari mu dakata kawai nan ya isa insha Allah gobe za mu amsa tambayoyin bi iznillah lokaci ya riga ya tafi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa a lokutan da za a sa karatu malam a gurguje DITV kamar yadda aka saba karfe uku zuwa karfe za a tsaya insha Allah sannan nagarta rediyo karfe biyar zuwa karfe shida na safe sannan don za su sanya karfe takwas da rabi zuwa karfe tara na dare muna fata Allah ya ba mu yi